عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba yau muna nawa ne wa hudu yau muna hudu ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin da hudu ai kai da ashirin da ɗaya kai na ruwan mai tsallake da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roko ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa yau za mu yi muqaddima ashabul fadila fadilatul ulama kenan muqaddaman waɗannan manya-manyan jigajigan bayan Allah da suka yi magana akan wannan littafi mai albarka za mu fara da muqaddimatul allama mahmud shukri al-alusi rahimahullahu ta'ala wanda duk an yi maganar shi يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جزى عباده الصالحين dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saka ma ko ce zai saka ma bayansa na kirki bima a'adda lahum fi jannatin na'im abinda ya tanadan masu na cikin aljanna wadda take gidan nema muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala sa mu cikin bayansa waɗannan bayi nasa da zai sa wannan gida nasa na nema don sarkin sunayensa ba don halimu ba na tawassuli da sunayensa da sifofinsa wanda an roke shi da su yana karbawa muna roƙon Allah ya samu cikin bayansa wanda zai saka musu da wannan gida ba don aikinsu ba fi jannatin na'im na fiha waɗanda Allah ya kaddara masu zama cikin wannan gida har abada in an shiga ba fita ita aljanna na ba ku misali kamar yadda mutane da can suke cewa wani lokaci a ce maka zo ka ci tuwo ya fi tuwon daɗi ko idan ka kalli fuskan wanda ya ce zai baka tuwo da fuskan da ya masa da ya ce ka zo ka ci tuwon wani lokaci za ka ji cewa ya zo ka zo ka ci tuwon nan ya fi ma tuwon daɗi ma hawa ne kanka har ya mutunta ta har ya jima nan misali ne kawai nake so in ce don haka in an ce za a shiga aljanna a ba da labari in an shiga gidan nan ba a fita to ya ya fi maganar shiga aljannan daji domin dun ni'ima in dai za ka same ta wata ranku rabu da ita daɗin ta yankakke ne amma nan da aka gaya ma aljanna sai aka ce in an shiga ciki ba a fita har abada kaga wannan maganan ba a fita har abadan nan ta ga aljannan daji saboda ba za ka tuno akwai ranar da za ka yi laifin da za a ce fita ba ba za ka fito da ka tuno da daɗin nan da za ka ji akwai ranar da za a ce ya yanke ba rannan nan da waɗanda suka zo karatun da muka fara yi rannan da aka ce hikimar da ta sa Allah tabaraka wa ta'ala bai bar annabi Adam a cikin aljanna ba ya sauke shi daga ciki ko aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shine dan a zo nan a sha wahala Ai, aiki tukuru ta yadda radda ka shiga aljanna in ka tuno da wahalar da ka sha za ka gane daɗin nan ba ɗan kaɗan ba ne amma wanda dama bai san wahala ba sai ya ji daɗi bai cika gane daɗin ba addidu ya kawo misali ya ce addidu ya zuhiru husna addiddu wa bi ha ta tabayyanul ashiya kullum kishiyar abu shi ke sa ka gane daraja abu yanzu da muke ta ganin ranar nan ba ma gane amfaninta ba ma gane fa'idarta amma radda aka yi dare biyu mutum ya kwanta ya kwanta ya gaji ya zo ya ga rana bata fito ba ya koma ɗaki ya wuni rana bata fito ba sai duhu sannan mutum zai gane a shi darajar ranar nan ba karama ba ce lafiya ba a gane ta sai rage kai rashin lafiya darajar lafiya ba ka santa ba sai rage aka ɗauke lafiya aka sa koma rashin lafiya kaji yadda abin yake a shi lafiyar nan ba karami abu bace ko ka tashi ka da kokobon kana da lafiya an gama ma kyauta haka ne ko shi za ku ga wancan hadisin da muka karanta aka ce wanda ya wayi gari ko ya zama na lafiyar shi lau yana cikin iyalinsa komai shi gashi lafiya gashi kuma sannan cikin iyalinsa lafiya lau sannan ya mallaki abin da zai ciwo, an gama aka mai arziki ya fito ko mukulidi ai na fiha mukulidi za su dawwama cikin wannan gida har abada ba ranar fita والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين sannan tsira da amincin Allah su tabbata akan shugaban al'umman farko shugaban na ƙarshe shine nabiyuna sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa kuma Allah ka samu ci moriyan wannan abu duniya da lahira nan kan mun gama cima da aka ce mana gashi nan muna cin al'ummansa muna cin arzikinsa duk abinda muka zo sai a kyale mu ta dalilin shi inda ba dan dalilin shi ba abinda muke yi da ya ita yanzu a ce ba mun kare amma sai ya addu'a ya ce duk abin da al'umma ta ce ya Allah ina ka kada halaka su gaba daya kada ka yi masu fari na gaba daya duk duniya a yi farin da za a mutu in wani wuri ba ruwa wani wuri da ruwa wani wurin ba a yi masu ruwan ma masu da azu duk wannan albarkacin annabi ne addu'a da ya mana sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma in an je lahira ta dalilin shi a yafe wa mutane a ba da ceto a ba da ceto a ba da ceto ta dalilin shi to mutumin da ya je can aka kore daga wurin annabi to ya shiga uku ba inda zai zai samu mafaka ya riga ya baro wurin fakewa tun da wuri ya fito raka wannan shi ne. sahibu darajatir rafi'a wanda shine ma'abocin wannan daraja mai daukaka mai daraja wal maqamul mahmud da kuma shine mai matsayin can wanda abin yabo fi ala yalle mafi daraja mafi daukakan matsayi a can sama wa ala alihi wa ashabihi alladhina ba'u nufusahum sannan kuma da sahabbansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka sai da rayukansu lamma sami'u yayin da suka gano su kawai da ji nan ba irin mu bane mu ko an gaya mana an maimaita mana an gaya mana dauki naira guda daya ka je duk inda ka fahimta ka gamsu ka bada dan ka samu dari bakwai a lahira amma wallahi yanzu ba mu yadda ba mutum zai kankame ya kankame ya tara kuɗi ya tara kuɗin da bai san abin da zai da su ba ku duba faran nan da aka gaya mana dan uwa mutum ya mutu ya bar gida gida gida na shiga guda ɗari da hamsin gaban ku aka faɗi banda sauran property da ya bari banda sauran filaye to maganar motoci kuma ba gida kawai na shiga guda ɗari da hamsin amma yanzu shi ya mutu a biya mai bashin dubu ashirin cikin kuɗin shi magada sun fi to inda yanzu ya ji wannan maganan ya yi wani abu can wurin da zai damu yanzu wanda ya zo da wannan irin wannan ya kake gani sai mun ma san shi banda muka ji banda maganar mutuwan mun ma san shi balle sai yana da gida ɗari da hamsin zai ma so a san sadda ya rayu ba ɓoyewa yake sai ba ko nan wurin yanzu sai da wani yaro ya faɗi nan yanzu yaron ba sa ma shiri da baba ya ce shi ya rasa abin da baba zai da kuɗi fili a nan garin shi kan shi bai san ya kakkuna nawa gare ba amma in ka ga baban ba ka ta yana da yana da miliyan da wallahi yaron ina ga ma nan yazo yana yana yana fada yace shi wallahi tallahi shi to da ka ba yace yace shi ba shi ba a shirye ba yake wasu tsiya da baba aka ce mai a a yara na yake to su yake magana suka zo suka gaya mana ce ku cikin da ku ya gaya ma ce mai ba daidai bane baban shi ne yadda za a yi abin nan kayan shi ne shi ne nemi nashi ka ce kawai sai zai matsa mana ita ce wai mu je mu ta karatu mu ta karatu mu ta karatu karatu mun yi ne za mu ga kuɗi ya fito da kuɗi ya bamu mu ma mu mu jari ya yi sai dai ta ce wai mu je mu ta karatu mu ta karatu shi ɗayan ya ma fara karatu ya dawo wasu gida kuma yanzu bai bugo ka ji malam sani bai bugo zana rana sun ji zaka da shi da ɗan ce baban su filaye kawai bai baka ko guda nawa gare ba shi kai shi a nan gari sai dai an sa ya tsaya ya lissafi kamar ka za ka kule dare kai da lissafi ba lissafi da lissafa kuɗin kifin ka eh, yi lissafi to shi ne kai ba kuma ba za ka kasa ne ba to shi sai za ka kule to zai lissafo filaye shi to ya kuma hana ƴaƴan kuma ƴaƴan ƙarin shi yaron hasan sun abun nan ya fara alaman zai zai zai zai abun nan zai bodore shi ke so in tuno kalma. in zani ya ta yabo dore ya take yi wala zani in zani ya ta sa yabo dore ya ke yi a to kaji kai ka garin kana taron nan ya aka yi ne zama abu yanzu na wuce ka malar zani na kusa da kai ya gaya ba shi ne ya fi ni wannan ko ya ba ka ya gaya ba na ya ta za a yi magana wuri <laughs> shi da ji to yanzu kashi an gama ko to to yaro yanzu haka yake shiri a yi kana taba shi yanzu siya za a yi Ko ya tara kaya ya tara kudi, ya tara ko shi bai bai bari bai ga abin nan su su ya dan ballan masa ma shi da za a ba shi ma fili ɗaya da ya yi ba shi fili ɗaya kawai cikin filayen shi ya sayar shi ma ya kama yadda za a yi saboda shi ya iya sana'a shi yanzu abin da ya hana shi ya yi ta ba jari to ban san in ci gaba da buɗa haka ko gano ina ne an tsara ne a tsaya ne amma yara na yi wa magana da sunan su su ya gaya mawa ce shi wallahi jira ake kawai shi amma baban shi ƙara ba ya gani ce wani ya je wata makaranta ya je bai zuwa ce na gaji da karatun boko na gaji kawai ya fito kuɗi ya bar fili ɗaya kawai ni in sai kayan sana'a da in ci gaba da aiki na kawai shi nan a yaki to kaga wannan yanzu aka fasa mai nan gaba hmm. to haka za a yi ta yi in ba haka ba ƴaƴanka wai ina ka je ka nemo kuɗinka ka sa su inda ya kamata ba da ka gani amma ka je kai ka nemo kuɗinka kawai ka taso tun yanzu ana siya da kai ana faɗa sai yana so tsaya zafta na da tsaya to ni muka mun yi ma Allah wani abu ne wallahi magabata ba rubuto sun yaka da yayin su ba saboda ba su nuna wasu yan duniya ba ne ba su nuna masu a duniyan nan za a yi faɗa ba hasali ma ƴaƴan wasu su suka zo suka nemi za su zama yan duniya suka faɗa da su ku kalli imamu ahmad da ɗansa abdallah kalla wannan dalili ba kawai abin da ya haɗa su imamu ahmad ya ce shi shi da gwamnati kawai sun raba hanya ba ruwan shi da wani abu na gwamnati ba zai ci kayan su ba zai taɓa kayan su ba suka lallaba suka lallaba suka samu ɗan shi suka ce kai babanka ya wuce abin nan kai ka zo kawai mu so muke mu rika cire wani ba wani abu ne na laifi ba alawan kudin wannan abin da ake rubuta a ce a ba su abin nan ba shi baba ya ce wani an samu shi kuma dan ya ce shi a bashi ya anso. baban ya ji cewa ai shi yanzu gwamnati na bashi abu ya ce to daga yau gidan gidanka in aka kunno daga gidanka aka kunno aka kawo gidana ban yabe ba ce wallahi wuta a kunno Kunna kunno wuta kunno wuta ya ce wallahi ka a sake a kunno wuta daga gidan gidan gidan ɗan shakawa gidan shi ba wai magana a shigo da abinci ko ne abu ba ka a je gidan shi a kunno wuta a kawo gidan shi to kaga wannan ya zai ai kaga ɗan ne zai ce bai iya kamo baban kuma ai ya je aikin ya je arfa ya ga wasu a arfa suna kuka dan ya ɗauka zamanin nan kai abu ya wuce irin su babu ba samu ya ga wani a arfa cikin yana kuka yana cewa ya Allah bayan nan naka sun taru sun kira ka sun roƙe ka sun ni na san ba dan ina cikin su ba da ka ba su abin da suke nema ni ne matsalar ni na san abin da nema ya Allah kai mana afuwa ba ka ba su san kakka hana su saboda ni saboda ina cikin su ne ma to ni na san abin da ne wataƙila dalili na ne ka ki ba su ya Allah kada ka hana su saboda ni aikin wani ba bai ma amfani kuma laifin wani ba bai cutar da kai kada saboda ni ka hana bayanka sai dan ya fashe da kuka ya ce ashe har yanzu akwai saurin zuwa ba akwai barbashin su ka ji malam zai to ina ka gani wa ala alamin ba'u nufusahum waɗannan mutane sun sai da kawunan su lamma sami'u annal jannata ta zilali suyuf yayin da suka gano cewa aljanna tana karkashin inuwar ta kofa sai suka kau kai da rayukan suka ce sun bayar kashi can ƙasa ya shiru ila hadith ya wannan ya yana ishara ne zuwa ga hadisi da aka ce la ta tatamannu li qalatu wa sallallahu al'afiya wa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna aljannata jannata tahta dhilal as nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta tatamannu li qalatu kada ku rika burin ku rika roƙon Allah kuna cewa Allah ka haɗa mu da abokan gaba shi yasa ran nan kuka ji nake gaya muku cewa ba wai sai gaba ɗaya amma ba ko mutum ne wanda kike abokin gabanka ne wanda bai kaunarka kakkace Allah ya nuna ma makiyinka a Allah ya raba ka da makiyinka ne na ruwanka da ganin makiyinka me za ka yi malam sani kada ka ce Allah ka nuna man mugu mugu kada nuna ma shi ka ce Allah raba ni da mugu amma kakka nemi ganin mugu to ka san shi ma masifa ce ta biyu ran nan nake gaya maku akwai alaran mu nan malam umar kun san shi wanda ke mana shi wanda suke mana sallah nan da ramadan ran nan aka je gida kawai aka sungume mai mashin da aka sauke mashin ɗin sai Allah ya je da shi ya kota shi ya ce barawo barawo barawo wanda ya fito ya bi barayin nan suka yadda mashin din shi ya dauko mashin din shi aikwan ya dai ɗauko bakin ba sai ga da da abokin shi cikin marayuwa sai ce ya gwammace da ya gano wannan abokin da shi aka zo sace mai mashin sai da ya gwammace ina ma da ma mashin aka tafi da shi bai gano wanda aka zo ɗaukar da shi ba saboda bakin ciki ya kama mashin ɗin shi mai da gida amma ya gaba rawa to shine ya ce shi bakin cikin da ya ji da ya gaba rawan nan to bai kai bakin cikin da ya fi bakin cikin da zai yi da an dauke bashin hin bai gama shin hin ba da ya gano barawa wanda aka zo sace sace sace wajen shi a ga ma duk lokacin da ka ji wani abu ka ji ka malam in dai ka tsaya tsaf akwai na kusa da kai akwai yakub nan yana nan yake zama yau ina jin bai zo ba to to shi ma cikin gida ba aka shi cikin gida aka bi shi aka bude gida aka dauke mai bashi ran nan nan wani kuma da aka ja ka ɗau bashin ne shi ma aliyu ne, dama nan da aka zo farko shi ma aliyu ai duk kuzan su shi aliyu tashin farko shi ma sai da aka fara ɗauke mai bashin farko ya biyo shi ma da gudu suka ga ya biyo da daddaren aka bi da gudu suka yadda suka ruga shi wannan bai gansu ba wanda suka ɗauka ba su bar shi ba suka ƙara biyo shi masallaci aka zo masallacin da yake aje bashin ne. aka ce a canza ya ɗauka ya canza wani wuri ya maida suka zo cikin masallaci ana sallah suka dauke mashin nan shi ma suka sungume shi to da yake Allah shi mai mai hikima ne aka dauke mashin din sai kuma ya bashi mota kuma ya tsara mai da mashin din yanzu biyu gare ka mashin ga mota sai wanda Allah ya kawarar da ya tashi da mashin ga mota aka bashi fijo 406 katare kawai zai hau ta in ya rage ga dama ya hau mota rage gada ba ya hau mashin an dauke mashin an dawo da mashin da mota mu gafiya kuma amma mutane wai yau wai yau a ce yau mutane masifin mu har kai ga almajirin ɗalibin ilimi makarancin alkur'ani wai shi al'umma suke so masu cuta ba su taimakai ba na shi suke so su ɓace cikin gida alaran ma makarantun qur'ani mutane al'umma wai ba su ma tunanin wannan yi dalilin Allah ya fushi da mutane wanda da can makarancin qur'ani duk inda ya shiga ko akan hanya aka shi sai an taimakai saboda abin da yake dauke na qur'ani amma wai yau wai a ce mutane a makarancin qur'ani a shiga har cikin gida a dauke mai mashin inda yake hawa ya inda zai karatu ko inda zai karantar a dauke shi a gurgunta shi a kasa ba a taimake ka ba na kamata ki kokarin kwaci dan masifin saboda rashin sanin Allah to ce al'umma ce wannan ko kafirai suna girmama babban kafiri na cikinsu ko ba ka bane amma mu ka kalli ba da al'umma mu kafin mu kawo irin wannan lokacin nan malam sani ni sai da na kusa daina sa takalmi takalmi wannan da ka sani na kaba ban san wata ran da na sai sabon takalmi na rufe kafan nan ina sayan shi duk inda na shiga in na kwabe mu rabu kenan na je masallaci na je karatu ko rana da na sai takalmi ba ni manta gidan malam waje ma in shiga ma ne masallaci na zauna waje takalmin nan na nan gefe na na yi sallama daga sallah da ne sallama ta ɗaya da ne na ga takalmin da ne sallama ta biyu da na biyu wallahi ba takalmin takalmi ko da yaushe na sai takalmi sai an sace takalmin sai da ne kamar yadda yawo da ba ta duk takalmin da na sa ka ba ta sace na gaya ma sun ya kawo ka ana nan kusa da ka ya ya sha ko ne daga gidan ba takalmi ya ba duk sadda na sa takalmi sabo da na saya da an dauke wata rana wani rajin na saya ranar da dauke na dama izinin kamar in firka tafiya da kawa da haka da na sai takalmi da an dauke shi da na sai sun rajin da na sai wani na ce maka ran da na saya ranar ma na dawa da shi masu wa na lokaci kawai ta dawo an yi an yi aikin ko ce an yi sai ta kawa ta kawa ta ce ya haka ne sai an yi aikin nan an dauke takalmin sawa ba ka ba ke gama Allah in na so, a wata gari shi kwanan ne to sannan ga agogo a hannu agogo nufin gaya mutum na ta bi na na agogon nan shirya na gaba ku o hoto na sani to wajen lokacin liya ne yi da zai ba ya eh, zai takalmi takalmi dai kan takalmi ni ba ya ka takalmi da aka dauke mamma takalmi yadda ka san duk dabara kai malam sani har a leda na rika sa takalmi ina shiga da shi masallaci amma wala ta dauke shi na gama ka dauke shi ba haka ba sai iyaka ba to kuma ba bari ba yanzu dai bai yawa ne bai yawa yanzu bai yawa amma da amma ina ai da nake zari ko rike tafiya ta kawa ta ko rike kalli da da a kace da yana sai mai to rike sai silifa ko silifa sai ka ɗauke shi ko masallaci ne zai sallah ina fito da silifa sabo ina fito na gaba na gama sai ya kama wannan bai kirga wannan wannan yana daga cikin wannan ibtila'i ne na samu lokacin a kalmi dai sai kuma daga za ka dawo kan kaya idan ka je ka je wanki kawai shi mai wanki mai wanki ba sai ka wanda suka yi man wanki ba ya zo kawai ba lafiya sai bi su kawai ta ce za a duba a hankali za a duba a hankali ai da abin nan yadda rayuwa kana rayuwa to kana da labarin ka da yawa da za ka bada wasu rajin na sa su sababbi ba su dawowa daga wanki an yi wannan ba ya sa. to ba fashi muke magana ba muna magana dai kada ka rika neman haɗuwa da abokin gaba annabi sallallahu alaihi wasallam amma wancan a yaki ne yace la tatamanna qala adu kada ku rika cewa Allah ka hada mu da abokan gaba wasallallahu al'afiya ku roki Allah zaman lafiya sai yana da kyau wanda zaka je yana addu'a yana cewa masifa ta ko fitina ta zo bai santa bane kuma ya saba mu shari'a ba a roƙon Allah masifa ta zo a a roƙi Allah kullum ya ba mu zaman lafiya sai dai in masifa ta zo mu yi haƙuri kuma fa idza laqaytumuhum amma in Allah ya hada ku da su kuma abokan gaban za a yi fada fasiru ku cije kuma dan ku yi haƙuri fa lamu ku sani annal jannata ta bilal suyu aljanna tana karkashin inuwar ta kubba duk wanda aka kashe shi saboda Allah to bi dan aljanna ne rawahu bukhari Imam Bukhari ya fito da wannan hadisi nan ba ta 2966 Imam Muslim ma ya fitar da shi a nan ba ta 1742 da kuma 1902 daidai sun maimaitu ya fito ko da suka gane haka wa rabi har tijaratuhum yawm ad-din saboda aka sai kasuwancin su koyi riba sai sa saka ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim kuna so ya ku waɗanda kuka yi imani kuna so a sanar da ku sanar da ku kasuwanci wanda zai tserar da ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi wa rasuli ku yi imani da Allah ku yi imani da manzonsa wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan kuma ku yi jihadi saboda Allah tabaraka wa ta'ala da dukiyarku da rayukanku in kuka yi wannan shikenan kun gawa. wannan shine hanyar kasuwancin da baya fasa tsara ciki to tun da kasuwanci ne wanda zai tserar da mutum daga azaba mai radadi in Allah bai so mutum da tsira daga azaba mai radadin ba ko nawa ya mallaka ba zai yi ba an kira shi yawa ba zai sa jarin sha wajen ba kwata kwata zai yi ba ya fito ko to su da Allah ya so su sun yi amma ba يتي فهذا آخر جزء من أجزاء كتاب فوائد الواقية في شرح مرزومة الكافية الشافية في الانتسار للفرقة النادية شيء أتراك ترو شيء كنت شيء ما بين هذا الكتاب وانا دي يتي وانا شيء نكرشان جزء من أجزاء الكتاب kada yankin littafin sa da yi wanda ake ce ma alfawa'id alwafiya wa'idoji waɗanda suka cika kufi ايه لتاب السنة لتابه اكم وانا شرك في الانتصار للفرقة النادية للحافظ الامام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن ابي بكر بن ايوب الشهير بابن القيم الجوزية قدس الله تعالى روحه الزكية ورفعه في الدرجات العلية في الدرجات العلية وننشيني أتاك أي يا أي مجانا أشكين الصحيح في ذلك ابن القيم الجوزية وانظر ابن القيم حياته وآثاره وموارده للعلامة الدكتور بكر أبي زيد رحمه الله تعالى شافينا ستين دقاء دا طبعة دار العاصمة littafi an yi bayanin wancan sosai to shine shi malam da yake magana ya ce wannan shine karshen abin da ya samu na wannan sharhin wannan littafi na wannan babban malami da sunan shi da nasaba saka mai na muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya farkace ransa da ruhinsa yi ya bashi a wannan a zakiya. wa rafahu ila darajati aliyya Allah ya daga shi kun ga yanda aka abun nan suke ma malaman kuma aka kuma haka ya kamata ta rike ma malaman mu magabata yarhamukallah wa qad afradtu ay sharha hadhihi al-abyat yace na ware sharhin waɗannan baitoci shi bi juz'in a ne guda da annaha ta ta'allaku bi ahwali jinani domin tana da alaka da maganan aljanna ko a kashe wannan ba a kashe ma wannan kashe wannan wannan na abin nan ba wanda suke suna magana kan wato shi littafin yana magana akan aljinan da ta ta'allaku bi ahwalil jinan Tana da alaka da halayen aljanna gaba daya wala shakka anna zalika min ahammiyati min ahammiyatin bi makani ko shakka babu wannan yana da mahimmanci yana da matsayi babba wajen mahimmancin wannan abin nan littafi wa ghalibu ma an kuluhu min kitabi mafi yawan abin da nake cirowa ina ciro shi ne daga littafin nan hadil arwa ila biladil afra wannan ne kawai yasa na dan damu da wani abu da na tuno in ba ku manta ba wanda ya kawo wannan maganar littafin malam umar shi ya kawo magana hadil arwa na taba gaya muku magana nan ya ce ya yi mafarki kuma nan ya zo ya yi ta kuka akan wannan mafarkin da ya yi to yanzu abu na biyu ne wanda na tuno wanda ya ƙara ta dama na kan ji damuwa saboda ba ni manta lokacin da ake ta maganar mafarkin kullum ran da maganar munasaba ta dawo sai mala abubakar dai shi na marigayi sai ce to a karanta littafin mana kawai kenan mala aminu ka tuna ko su sanda aka yi maganar nan sai ce to a karanta littafin mana kawai tun da an yi mafarki akan wannan littafi kuma mafarki mai zafi wanda hankalinmu ya tashi lokacin mafarkin nan tun da shi mala umar ya ce ai mafarki ne cewa kuma wannan mafarki tsakaninsa da Allah yake sa yayi kuka sanda yake gaya ma. muka dawo nan muka ce mai mai magana ne yace yayi mafarki ne an je lahira gashi an tattaro mu mu da yawa za mu shiga aljanna amma mun je kofar mu na suka wuce kofa za mu shiga shine muka dawo muna muna neman abin nan sai muka gamu da wani ya ce ya aka yi ba ku shiga ba muka ce kofar da za mu shiga ce ba mu gani ba ya ce a ah, to ai ba za ku zaɓa ba ba ku karanta littafin nan hadil arwah ne ila biladil afra da aka faɗi kofofin aljannan ba ya za a yi kuna nema to wannan yasa ya zo gaya mana wannan magana muka ce to ya kamata mu karanta littafin nan sai wala wakar ya ce to a ya kamata tun da haka ne mu karanta littafin nan mu kuma muka tashi mala wakar kuma shi ma ya mutu na fata Allah ya ji kai shi suna ganin ya kamata mu nemi wani wuri mu karanta ko guntu ne kada mai bada labarin shi ma ya mutu kuma a tuno a ce to ai kaga an yi ta cewa a karanta littafin nan ga kuma wannan matashi ya zo da wannan labari ya gaya mana ya maimaita sadda yake gama magana nan kuka yake shafe-shafe da hawaye shi to ni kuma ɗabi'a ta sai mutum kuka yake game da lahira sai kyale shi ta kukan nan dan daidai ne kuka in ma ban taya shi ba to ni in bar shi yayi a yin shi dai game da lahira ce ta yi kuka sosai ya yi kuka ya yi kuka ya ce wallahi malam ba kariya nake ma ba mafarkin nan tsakani na da Allah mafarkin nan na gani hankali na ya tashi ni zai hana mu karanta littafin nan na ce sai wani mu duba to yanzu ku neman wani wuri mu ne za sau da kai mala baka ku neman wanda yanzu mun zo mun mun samu ta sai mu sa shi ta inda muka sa to amma suna da alaka domin shi muftar wannan muftar daru sa'ada akwai wurin da gaba ɗaya kuma zai yanko can zai wani lokaci sai su littafin su rika shiga juna shi kuma wancan abin da ya sa na ce mu karanta shi yana da gayatu ahammiya shi kai saboda ibnul qayyim ya yi magana ya ce daga cikin ni'imomin da Allah ta baraka wa ta'ala ya yi masa wanda ba zai manta da su ba shine Allah ya ba shi iko ya je zauna cikin ɗakin Allah ta Wata wa ta'ala yi mujawara ya zauna wurin nan ba abin da yake sai bauta Allah sai Allah ya yi masa ilhaman ya rubuta littafi kan wasu fa'idoji masu amfani sai Allah ya ba shi iko ya rubuta wannan littafi Miftahu Darus Sa'ada wannan ni'ima ba zai mance ta ba saboda haka Allah ya buɗa masa ya ba shi wani hasken da bai taba samun sa bai taba jin daɗin sa ba kaman wannan lokaci da ya samu wannan haske na rubuta wannan littafi to kaga shi ma ba mun bar shi ba wannan shine abin da kuma dai da maganganun da za ku gani cikin littafin da an karanta mukaddimar za ka gani kamar yadda na cewa mata ne ya kamata mu karanta tufatul maulud ko maulud ce tufatul maulud wanda shi kuma muka ce dalilin da yasa muka ce mu karanta shi saboda mata su ne iyayen masu haihuwa ko dai matanmu ko iyayenmu ko kannanmu mata saboda haka shi ibnul qayyim Allah tabaraka wa ta'ala ya sa matar ɗansa ta haihu akai masa haihuwa a gida kenan a lokacin nan bai da abin da zai ba domin ɗabi'a yana da kyau a ce yau matar ɗanka ta haihu kai masu wani abu na kyauta da shi da matar komin kankanta shi ta dalilin wannan ba za su manta da wannan abuwa ba saboda haka shi sai ya ce to shi bai da komi inda zai ba su amma dalilin wannan haihuwa da muka yi da aka yi mamu to ni kuma na rubuta littafin sunan shi tuhfatul maulo ta dalilin ni kyautar da zan maku kenan ta wannan littafin sai ɗau littafin ya bada ta dalilin haihuwar da aka yi masu a gidansu ya rubuta littafin ya ba su kyautar littafin saboda an haihu a gidansu kaga wannan ya kamata mata ne su ji wannan kyautar don su gane ashe su magabata su ba da wani abu na kalma ko na wani abu yanzu a jingina sunansu kawai a littafin nan ai kaga muka karanta sai mu ce rahimahumullah duka da dan da baban da wanda suka haihuwa duka sai sai mu inda kudi aka ba su dauron mu da kudin su mu ma fa an ba su to saboda haka wannan shine to da wani lokaci mun sa wani littafi muka ce mu karanta akwai abin da muka karanta ko muka jiyo daga wurin malaman mu ta muhimmancin fa'idojin da ke ciki to sai Allah ya sa sai mu sa ba haka kawai ake sa littattafan wannan ba a takaice ma dai abin da suka gaya mana har tafi in za mu sa mu yi istikhara ma kafin mu sa littafin a sa a karanta to mu yi istikhara mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe mana littafin na farko mu gane na biyu kuma littafin ya sa ya zama mai amfani ga waɗanda ake muke karanta a saboda su wannan shi ne ba haka kawai ake sa littafin nan ba haka malamu suka koya mana cewa in za mu sa littafi mu rika yin istikhara muna ba Allah zaka cikin wanda muka zazzabo din to mu roki Allah ya zafa mana kuma wanda za mu sa yanzu malam an ba ku aiki ba ku aiki da ba ga wala wala zai rafi littafin na ya kamata mu nemi da za mu karanta shi kada mu zo mu ta maimaita labari guda ɗaya yanzu maganar nan ta fi shekara da malam umar yi maganar nan ta fi shekara na alaikum salam na Wa talatan nan na haka aka ce to Allah ba mu za a ne a dai ta diba sannan mun huta ma buga littafi don mun ma mai buga littafi ma buge mu yake yi harin da wani ya zo ba ya kawo kudi shi ce za a zalita buga littafi a sa kudi a cikin buga littafi na wa buga littafi na yanzu ba karewa yake na wa mun da mun gadar sai yanzu muna fata Allah ya saka wasu da alkhairi ban ma zan kowa ne ne ba na to dai mu diba mu gani ai in dai wannan ne shi ya kusa amma dana ku mana wani littafi kan karami da mun zo mu karanta cikin talata nan dan saboda munasabar kuma halin da muke ciki shi kuma yana magana ne akan tuba kawai tuba to in ya so mu sa mu gani mu ga abin da zamu Allah sana shi dan karami ne bai ma da yawa shi wannan amma dai akan tuba yake magana mun yi magana istighfari mun yi magana abun nan ya kamata mu tuba watakila ta dalilin karatun mu yadda magabata ke tuba mu ma ba mamaki mu tuba watakila dalilin tuba wani ma sai mu tsira tunda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam sun tsira dalilin tuban mutum daya kuma da sun fuskanci matsala dalilin mutum daya yanzu kuma dalilin tuban mutum daya kuma suka samu mafita wurin Allah muna ta Allah ya ba mu mafita to muna nan dai mu dai sa dai a ciki Shi ne shi malamin yake cewa abin da sa ya ɗauko wannan ya sharhi saboda baitoci da yawa waɗanda aka yi magana a kansu a cikin wannan littafi na hadil arwa ila biladil afra min musannafatin nazimi daga cikin rubuce-rubucen shi wannan malamin da ya waɗannan baitoci jazahullahu ta'ala bima jaza ibadahu salihin al muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ma wannan malami da abin da ya saka ma bayansa manya-manyan cikin gidajen wa ana ashra'u bil muradi wa ala Allah al-ijmal gani yanzu zan fara abin da nake so garo ya tabbata ga Allah sun ji shi yadda ya tashi mukaddima mun gama shi. muqaddimatul allama Abdurrahman bin Nasir al sad rahimahullah ta'ala alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh shi ma kun mun da ji shi shi allama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 domin kasancewa wannan littafi bai da kamashi babu kamar wannan littafin ai fitti fa'ihi li usuliddin saboda kawo abubuwa da yayi na tushen addini wato aqida warraddi alal jahmiya da raddin da yayi majahmawa sune wanda suke yi musu sunayen Allah da sifofi wal mu'attala da waɗanda suka kore kwata-kwata wal mulhidina da waɗanda suke musu Allah ma gaba daya lin nuqul sahiha da hujjoji waɗanda suke ingantattu wal usulu salafiyya da kuma tushe wanda aka samu daga magabata wal qawaid wal uqul sariha da ka'idoji da kuma hankali wanda yake tangaram aka yi bayani akan su don haka akwai abubuwa cikin littafin nan kun gane adimun nazir ko babu kamar shi a wannan irin bangarorin wa fihi min al fawaidi daga ciki akwai fa'idoji al fawaid fa'idojin ga sunan ga sunan wa ma wa takmilu bihi al-aqaid da abin da yake gyarawa kuma yake ingantawa yake sa aqida kuma ta zama kammalalla wannan ay al-aqaid saboda ma la yujadu fi kitabi siwa kuji abinda ba za a samai a wani littafi ba in ba wannan ba duk inda zaka je nema zaka je ka nema amma ba za ka samu ba sai a cikin wannan littafin na haka ina jin tausan wanda ba su da littafin na gaskiyar magana sosai kuma ina yi murna wanda suka samu suka mallaka ba karamin abu bane in ma kuɗinka da yawa abin da ke cikin littafin nan ya fi kudinka so dubu dubu fa'idojin ba karami bane walima kana nazam ma kana nazamu ma'anahu ba'idul minal munal kasancewar waɗannan baitoci wato nisan su yana da wahala samun ma'anansu babba ce dole sai an samu jigajigai wanda za su iya gane ne ake nufi to dole ne saboda haka za a ce sai abu ne yanzu jama'a ko a hankalce muka lura da mutumin da za a ce ya jero nazama na kalmomi wanda suke baitoci ne suna karewa da nono sama da dubu shida da wani abu kuma daga kwakwalwar sarki zubo abin nan ya yi su a ya gabata, mu san a mutanen nan wasu mutane ne daban da Allah ya baitocin nan ba sadda su ya fi ba a wani wani ya kwaho kawai abin da Allah ya fahimtar da shi game da addinin nan da ya zauna ya tsara waɗannan to yana zubo su da kwakwalwa sama da dubu shida da wani abu sai ku ba dai kuna jin tafai sai ka diba cikin tsira sun ka gani duk wannan tsira sun wannan na farkon da ta nan na farkon duk su ne ciki ga sunan sama da dubu shida da wani abu kowane da fasalinsa kowane da fasalinsa ya zubo su da kwakwalwa to ai kaga wannan wani abu ne daban to saboda haka suna wahalar a jiki abin da suke nufi dilalatuhu ka gane me yake nufi al-ma'na al-murad wato da anan da ake nufi yakthuru fi hal ishtibah wal iskal akwai abin da suke kama da juna akwai rikici a ciki saboda haka ahbabtu an uqarribaha lil qari'ina saboda haka na so in jawo littafin kusa ga masu karantawa bi halihi ila ma'ana da yadda zan warware shi in kawo shi zuwa da ma'anar almasturu fakat dan a san ma'anar kawai in zai gairi ziyadatin alama Dan lalubu ba tare da wani ƙari ba wa illa idan illa idan filhal a ziyada sai dai idan wani abu ya nuna a ƙara wani abun dan ƙarin bayani tunda za ka gaban da baitocin nashi kuma su ma tunda malamai ne su ma sai su ƙaro wani baitocin sai kaman ai wannan sun yi kama da ma wasu baitocin da ke wuri kaza su ƙara dora za ku gani a cikin littafin insha Allah wasu ba sun riga sun je sun gano tun jiki saboda haka an yi waɗannan saboda haka wannan ne yasa sai ai wannan kawai au kana al-ma'ana yatawaqqafu alaiha ko ko ma'anan sai an kawo wannan dole walam ashtagil bi sharhi laha ka shuruz al-mu'tada wato ban tsaya na shagaltu yi masu sharhi ba kamar yadda aka saba li litaysiri hal al-fadiha saboda sauƙaƙe wannan wato lafzan al-rabibi أي من كتب اللغة من كتب اللغة العربية كما يكون أي اللغة العربية أن يبيان لكون الشرح العادي يقتدي فصلا وطويلا كما إمك أي شرح نحن العادة عادة وناك سنة وانا دبك آتن سي أن يدوغم هكا سيزا مكموت لكتبان واعلم أن هذا التوضيح والتعليق على اختصاره واتو مكسن wannan ƙarin bayani da muka yi da bayani da aka yi duk da cewa ta ne kada hawa jami al-maqasidi wal aqaid diniya duk da haka ya tattaro mana dukkan manubobi da ake so mu sani da kuma ka'idoji ko aqidoji na addini wa hasala bihi tawdih tam bil kafiyati shafiya kuma ta dalilin wannan aka samu ƙarin bayani cikakke wanda yake gamsashe ga wannan wannan alkafiya ash-shafiya haythu fihi ashalul ibaratu aw ghayha domin an zabi mafi saukin bayani da karin bayanin da aka yi saboda ka ba zabi ko kalmomin tana da wuya an zo fassara ma bai ta tangaram domin lokacin da mu ya zama na da duniya ita ta fara zuwa wurin mu ko kuma wannan yan abin nan ɗin ɗan ƙananan littattafan da ake zuwa na ta ba wancan sharhi to za ka karanta ma wani wani sai ka ji ka kawai ka ajiye ta domin kana ganin baka ma ganin me ke so a ce kawai sai dai in hadda mutum kawai zai yi tattama ma'anonin amma yanzu da suka yi mana waɗannan bayanai muka tsinci abin da Allah ya sa za mu tsinta a ciki saboda haka fa'aduna an sharhin kabirin wa amalin kabir saboda haka sai wadatar ba sai mun wani sharhi babba ba ko wani aiki mai yawa ko? وتضمن وتتضمن وتضمن من البراهين النقلية والعقلية sannan kuma ya tattaro hujjoji wanda za mu samu wanda za kawo daga Qur'ani ko hadisi ko kuma na hankali kanshi warrati ala asnafil mubtadi'in sannan kuma mun yi raddi akan bangarorin yan bid'a kala kalan su wasu yaƙin mazahibi da kuma hanyoyi waɗanda jerin mazhabobi waɗanda suke na mazhabobi na tsarin su warrati alaiha bi uslubin wadihin sannan kuma an yi masa raddi da uslubi wanda yake a fili bayyananne wa mata aradda ma'rifata miqdarahu duk in kana so ka gano matsayin wannan littafi ka lura ka ga babban aikin da aka yi ka ta'ammal kulla faslin min fusulil kafiya ka tsaya ka lura da kowane fasali da fasalin da aka yi na cikin wannan kafiya da wannan littafi yin alaiki ka dogara ka nemi taimako akan shi bima yuqabiluhu min hadha ta'lif in ka zo ka ji fasali sai ka koma wajen ta su su duk fasalin da za ka karanta aka ce fasalin fi kaza sai ka je cikin littafin ka nemo shi yasa suka yi mai fasali fasali aka ce ma fasalin fi kaza to in ka tafi cikin littattafan naka yanzu za ka je wurin da za a ce ma fasalin fi kaza sai ka bi sharhin baitocin ka karanta baitocin ka ji in ka ji sun tun dunkule ma baka san da zai ka ɗauki littafin ka nemo fasalin fi kaza din da nan shi da jabe shi shine amfanin wancan da asalan da za a buga littafin da cewa ne ko mu buga banda wannan na baitocin tunda suna cikin littafin sai na koma na karanta wani kuma a fa'ida sai yanzu ina da wani littafi da har wasu sun yi raji a nuniyan kuma an maida masa raji ina nan ɗan karami na duk karanta har muka so shi a jami'ar umar kura ina na abin nan ne ina je wajen masu bututun nan to nan ka je wajen kayan bututu ka ce su duba nan kan tebur hannun hannu nan hannu na na dama kan tebur nan kusa da inda kwamfuta nan tafiya, ko wani littafi baki ka ɗauka ce su haka a kan tebur ba kan tebur ba a sai kyau to saboda haka a kai masu raji akan waɗannan suka yi aka sun yi maganganu a kai masu raji akan abin nan ɗin littafin to sai na ga cewa yana da kyau mutum ya zama yana da littafin baitocin tunda su za a rika ɗauka ana yi in baka da shi sai an ji littafin ka gani duk da wannan shi yasa littafin ya ƙara yawa tunda littafin da su zama guda hudu kare sun zama kamar biyar dalilin wannan ƙarin sai na ce kawai a haɗa da su kawai wanda zai abin nan duka ya hada da su to kaga kuma da aka yi abin nan ai sabon wannan su suke ma da shi to da daban-daban suke daban-daban suke na abin nan ba sai ko kun gane abin da suke nufi da yana zuwa a hudu ne ba wannan na baitocin shi daban to sai kuma ni ina da wanda yake da kudin ina da wanda yake da biyar sin duka to sai na ga bari mu yi mai biyar sin a hada da wannan maimakon a mai kudin ya zama ba baitocin to dalilin hikiman shine wannan magana in ka ɗauki fasli na cikin baitin kaji to sai ka koma yawa barakallah sai ka koma to sai ka koma can cikin asalin littafin sai ka ji baitocin in ba ka baitocin kawai za ka gani baka san wannan shine wanda nake faɗin nan البروق السلفية يعني في الدفاع عن نونية ابن القيم الجوزية ورد على كتاب السيف الصغير أي الصقيل السبكي وحاشيته للكوثري wannan shine abin da suka rubuta an yi ne saboda akwai waɗanda suka yi maganganu akan abin nan sai aka ƙara samun cibiya ta abin nan ta yi masu maganganun da suka yi suka zoki littafin su kuma aka yi masu raddi aka da su akan wannan to shine wannan shi ne dalilin sauwar shi ma saboda nuniyan ne tunda an samu wasu sun je sun shiga ciki sun tattaba ta kuma an masu dukan kawo wuka to kaga ya kamata kaje ta take da su gashi dai dan karami amma ba a bada aro kage shi da tare da kai kuka zo shi a darkun mulkura ga abin ne da ji kana da shi mhm. guda biyu ne ni na so sai na aika wa malam mutum malam ya budan guda daya guda daya ne ce ka ce bai gara da wani littafin da suka kwasa sun yi rage duniya a gai gina. to saboda haka yana da gaya an yi maganganu sun yi maganganu da yawa za ka yi su kuma akan sun yi rage wani ya ce to yana da fa'ida in ka karanta baitocin yanzu yanzu Allah ya sa muka fara za ka ga an yi faslon sai a yi baitocin kamar yadda sun zo a littafin haka din in kamar a can gaba ta ganin su an yi fasulun fi kaza a yi baitocin sai a koma gadon shi nan kamar misali in ka diba yanzu duk da wani lokaci wajen baitocin sai ga ba shafi ba nan bai shafi amma mutum ya duba shafi na ɗari da hamsin misali kuma ba kai can ba ko wasu ma kafin nan ma akwai kawai zabtarowa ne yanzu in ka diba can za ka ga baitocin nan ga abin da din su nan din da ka na tun daga tamanin ma da wani abu akwai to amma kusa kai shi kenan a gani an kusa kaiwa an zo tamanin kafin ma tamanin din ma daga shafi na saba'in ma da abu tamanin da biyu kai tamanin da biyu daga zabuto shafi na tamanin da biyu za ka gani hukumul mahabbati sabitul arkani daga nan za ka ji to sai a fara sai sai an fara ga hadda ko a gaba da ta rika sai mu rika hadda kenan muna tafiya ga hadda aka yi ɗaukar bauchi ce ɗaya <laughs> sai a ji a yi wa hadda a tsoho na hada wala to faɗan nan baka nan kaji na ta faɗi tsohuwa an nuno ta tsohuwa shekara saba'in da uku ta fara hatta qur'ani yanzu shekara ta saba'in da shida kuma ta gama yanzu har ta gama shekara uku Allah ya ba ta iko ta gama ta fara shekara ta saba'in da uku ta fara yanzu tana da shekara saba'in da shida kuma ta gama ai kun ganta ko an nuno ta da facebook ga ta nan shekarar ta saba'in da uku ta fara hadda ƙura'ani yau shekarar ta saba'in da bakwai ta gama cikin shekara uku tsoho na hadda sosai Mun za ka gane yana hadda ka je ka je gida tsofaffi ka je da suka haddace waƙoƙi na wasan kwaikwayo a yi suna hadda sai dai ta kwakwalwa dama ba ta zama haka ne in ka kai ta wurin alkhairi sai ta rike ma alkhairin nan in ta saba da riko tsiya kuma sai ka ga da an yi tsiya sai ta rike amma haka zo alkhairi ta ce ba ta zan wannan ba a sai ai kuka kariya ce kuka ta bata kwakwalwa ba ruwan kuka da kwakwalwa kariya ne a kai kuka kuka abu na ruwanta da kwakwalwa in dai aka ɗauki kwakwalwa aka kai ta inda ba nan ta ce ita ba ta zama haka nan kai ta inda alkhairi yake sai ta rike sabai a kowannan da duk ba wani ma san da ya ce ya musulunta ma ya kai shekara saba'in amma kafin ya bar duniya na na to ka gani ba wasa yana abubakar to ka gani ba wasa yana abubakar sai da ya musulunta amma kaga ya haddace abu da yawa to kan shi bakar ka duba san da ya musulunta shi kan shi sai na abubakar ka duba bakar da shekara uku ba annabi ya girma to amma ka ga sadda baban shi musulunta annabi har sai da ya ce a je a nemi wani abu a rufe mai a rufe da wannan fari dan har gashin shi ya fara fari dan na ya zo sanda annabi ya zo an fata wa makka aka zo sai sai baban sai kawai sai na abubakar ya je ya tattabo ga baban suka taho saboda shi kawai abin da yake so Allah ya taimake shi annabi ya baban shi adda ya musulunta saboda aka yi tattago shi shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo shi gaban shi ce haba Abubakar ya za a aikata mana da baban nan baka bari ni in je da kaina bai ce kafa karfin haka ya manzo Allah ai dole shi za a dauko ya zo wurin ka ba bun da fi ka doran duniyar nan ya ce a'a da ka bari mun je mun tadda shi mu gaida shi mu gaishe shi mu mai abun nan ba haba malam da annabi ko ya zuba da ai shi kenan magana ta kare an gama shi dai na fukar ba abun da yake roƙo wurin manzon Allah kaman ya yi masa ba ba sai musulunta kamar yadda aka yi da Abu Huraira Abu Huraira shi maman shi ta munana ta munana ta faɗi maganganu ran nan ya tafi wajen manzon Allah yayi kuka yayi kuka yayi kuka yace a duniyar nan manzon Allah ba abin da nake so yau irin mama na ta musulunta ita ko a duniyar nan ba wanda take ki kamar ka domin ita ko maganan kama ne mata sai ta faro wata magana dan wancan tun ma farowa da ya sai sa ya kuka da ya faɗi mata bana ma son kawo magana da ta yi magana da ya mata magana ma ta faro wata irin farowa sai sa ya kuka sai ce ba komi kawai Allah shi ne mai abun nan ina zan roƙa maka Allah ta musulunta ta so kuma musuluncin da abun nan ba shi ka koma gida da ya koma gida sai ta tana wankawa. ka ce kai kai kai da ka tana kada ka shigo min ina wanka na riga na ce la ilaha na riga na gama bari kawai in fito su ma mace ce ai na riga na gama musulun. na musulun ai an gama ha ba wala eh ne ya ya fasa ya falla da kudu ya koma ya manzo ya ce manzo Allah al-bishirka ai ina zuwa gida ya ce ha ba ina zuwa Allah haka zai Allah an gama na riga na roƙan mata Allah na roƙa ba tun da dai abin da kake so kina duniya na riga na roƙi Allah Allah ya canza zuciya ta ta zama musulma ta so kuma musuluncin nan a wannan an gama shi ne abu ya yake to shi ko ya Allah duk wanda ya so ni ya so mama na ya masa ta ya Allah kai masa gafarta masa shi yasa magabata ya ce ku zo mu je gidan abu huraira mu je mu yi masa ta mu maman sa ta dan mu samu mu samu wannan yawa wala zari yarawa hakira a wala ai malam in za mu yi kuka mu kukan rashin ganin manzon Allah da ba mu yi wa in kuma za mu yi murna ne mu fatan ta tabbata ita kuma in ta zo Allah ya taimake mu da wannan masifar da muka yi ta rashin ganin sa yasa Allah ya biya wanda in masifa ta samu yake biyan shi da kafara ya mana kafara da ita ko mu samu sakamakon ta can ya biya mu dalilin rashin manzon Allah da mu muka yi an gane ko to shine وسين عليه wannan alaihi bima yuqabiluhu min hadha at-ta'liq yahsulu laka al-maqsud sai ka dauko baitocin ka auna da sharhohin da aka yi masa zaka samu abin da kake so wa tahadha bil matlubi zaka samu abin da kake nema wa qadaitu ay fi amali hadha yace kuma a wannan aikin da nayi ni kuma in ji malam wato wannan allama nasiru sa'di yace nayi koyi da ibn hisham na yi koyi da yadda Ibnu hisham ya yi fi tawzihi fi da alfiyat ibn malik wajen bayanin da ya yi na alfiya ta Ibnu malik rahimahullahu ta'ala ba dan kada in ba da wani abun nan ba na ba mutum wani abu da ake cewa menene suke cewa sata arza ko wannan alfiya din ta ibn malik wanda shi ibn hisham ya yi tana nan Ka su nan kwace wani mutum ka zai nan kwace na zina ta ce maka ba kayan fita ta ce ba to wanda ya gari ya gari ko gane wa ga hutawa shi kenan amma dai a rafu wannan a riba wannan a riba waje wannan idza jahilta kuma ka karaza wa arju annan la bala za ta ba kai ka huta ba gane abin da na ce ba ko mhm, ka gani kamar kai ake so yau wanda ba su gane ba wa arjullaha an yu'ina ni ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ni ala ma qasadtu akan abin da ne nufi wa yanfa'uni wa ikhwani wa yanfa'ani wa ikhwani bima aradtu kuma ina roƙon Allah ya amfane ni da ni da ƴan uwana game da duk abin da muka kawo wa yaj'alu amalana khalisan liwajhi muna roƙon Allah ya sanya aikin nan namu mun yi shi tsantsa saboda neman yarda Allah muwafiqan wanda ya daidai da neman yarda Allah wa an yanzila alaina min lutfi muna roƙon Allah ya saukar mana da tausasawa sau tawfiqahu da dacewa sa ma tasluhu bihi umurana wanda zai sa al'amuran mu su gyaru muna roƙon Allah ya taimake mu al'amuran mu su gyaru su yau wa yassara lana tariq muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe mana duk wata hanya al-muwassalu ila rahmatihi wanda za ta kai mu zuwa ga samun rahama Allah muna roƙon Allah duk wata hanya da za ta kai mu mu samu rahama Allah da wadda muka santa da wadda ba mu santa ba muna roƙon Allah ya hore mana wannan hanya nahu jawadu karim Allah tabaraka wata'ala mai kyauta ne mai daraja can ya ƙara yin shaida a ƙasar nan da nake magana ya ce littafin nan wal musamma awdahul masalik ila alfiyat ibn malik wancan dai shine muqaddamatul allama muhammad خليل حراس رحمه الله تعالى شيما مقدمش من يمغني شبايا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه ذكر وبعد فلما كانت القصيدة النونية للعلامة يا إند ونن قصيدة نونية تونن بضم ابن القيم الجوزية التي سماها الكافية الشافية fil intisar lil furqatin nadiya kasancewar wannan littafi mai wannan daraja min a'zami ma ullifa fi ta'rif bi madhhab salaf salih yana daga cikin mafi girman abin da aka rubuta kuji min a'zam mafi girman abin da aka rubuta fi ta'rif bi madhhab salaf salih wajen yin bayani da tantancewa akan mazhabin magabata na gari في إثبات الصفات لله تعالى وجد ثبتت صفوفه الله تبارك وتعالى أي مع تنزيهه عن مشابهة المخلوقات تعرضكم بياني أكن يندزا تركك الله تبارك وتعالى وجن كمن تيتين يا دوس أبو الحليل تقول أن إلينا تركك الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والرد على فرق الزيدي لكم أين ردي أكن أنجيوي وندسك كركستو والضلال كما تدعو من المعطلة النفاة والمجسمة الغلاة وأن تسكت معطلة وأن تسكت ما سكولي وما سكولي وأن النفاة معطلة بمعنى واحد waɗanda suke kore sabobi da sunayen Allah gaba ɗaya awil mujassama ko kuma waɗanda suke sanya ma Allah jiki su sukan sa Allah su sa masa jiki su mai da shi kamar mai jiki kamar halitta alghulal waɗanda suka ketare iyaka duk za mu magana a kansu mujassama in annufatu mu'attala ai wanda suke dukansu insha Allah ta'ala in kadara Allah lana albaqa za mu zo kansu za mu magana a kansu kana hadhihi alqasida wannan kasida ta kasance hatta al'ana har yau da kuke ganin ta nan har yanzu har yanzu wannan kasida ba ta gushe ba bakaran har yanzu kaman budurwa ce har yanzu ba san ta ba ma'anar ke, har yanzu yarinya ce a wurin mutane ba san ta ba abin da ke cikin ta an jahilce shi da yawa shine abin da yake nufi bakaran lam ya yafdi khitamuha har yanzu ba abu na abin da khitam din ta ba kalmar ce tana da ɗan nauyi amma dai kalma ce musta'ara aro ta ake har yanzu budurwa ce yarinya ce sharaf ne ke ne ya fito ko sau da aka kenan ma nan har yanzu littafin da yana nan kulle ba bude shi ba ba san shi ba da yawa wa hana wa hali wa himan lam yahum hawlahu kuji ku lura da maganganun sosai ku gane me malaman suke so su sa ko da can ma wata gane ne kake rike ba kaji ya ce wannan littafi har yanzu bai gushe ba himan kamar wata iyaka ce kamar wurin kiyo ne lam yahum haulahu ahad ba wanda yake iya zagaya wurin ya kiyo bi sharhi wa tahlil wajen sharhi da wari bayyana abu saboda wuyarta wuyarta saboda sai bayan Allah wanda kuma Allah kawai take nufi da abin sannan Allah ya hore masu Allahumma illa ba'da muhawalatin yasira yace Allahumma sai dai kawai wani ɗan ƙoƙari kaɗan laysa fiha shifaul babu warkarwa sosai ga marar lafiya an yi masa sharhohi an yi bayani amma har yanzu marar lafiya ba zai warke ba shi kuma malamin ba shi shifa'ul alili ba yana da littafin sa shifa'ul alili mai ciwo wanda yake ya kafa da ciwo yana neman magani to ga wurin warkewar shaitan shi kuma cikin wancan littafin shi fa'ul ali sai ba an dage aikin gane jajawar gaban mu in ka ba ta duka kwanakin ka kace sai kai ta karatu wallahi har ba su isa ba ba su ba wasu da suke ta ganin mun yi da yawa har yanzu ba mu yi rage rabin wasu ba ma nan muka yi magana cikin jigajigan masu kayan abin aka ce mutum yakan je dauki littafi guda kaza imamu nawawi ta aka yi maganar karatunsa Ya kai magana yadda imamu shafi yake zama a majalisar karatunsa in ya zauna tun asuba sai lokacin azhar ya yi a zo lokacin sallar duha a tsaya kowa ya sallar duha a ci gaba da karatu har lokacin wanda zai tafi ya tafi wanda zai tafi ya tafi a azhar kai sai ya shiga cikin gida nan ne zai karya ya dan huta a zo a yi sallah in ya dawo daga sallah azhar aka tafi shi kenan an kama kin hmm. hmm. to a je gidan kafin ya fito ba idan aka yi sallah aka zo wajen azafin ne ya shiga gida ya karya to akwai wasu waɗanda ba karatun su ba na nan bane ba na gaba ɗaya bane ya sun da shi cikin gida an masu isharori sannan sai a dawo bayan azahara zuwa ci gaba to aka ci gaba daga nan kuma nan wannan sai sai dare kowa ya wasu shi kuma sannan ya shiga gida ya fito ya dawo ya zo masallacin kuma ya sai ta kiyamul laili shi kadai yanzu wannan ala abu ne muka ci ba shi yasa aka ce na sallan a zuwahi da alwalar shi ta isha'i ba mutane na ta mamakin yadda aka yi ya sallar isha'i da sallar asuba da alwalar shi ta isha'i mutane na ta mamakin ya aka yi to zuwa ya zauna ita cin tuwo ko ita kwanciya ko ita labari da wasu in ka ga kana da lokacin hira da kai ta labari kullum kullum kullum dandalin hira ba ka gane yadda za a bane har yanzu ka gane aikin da ke gaban ka ba ne, ta ta wurfu to saboda haka wannan shi ne اللهم إلا بعضها ولكن يسيرا ليس فيها شفاء للعليل باب وركا شفاء عليل shi shi bawon alif din ne karatun shi na da aiki eh? ban ji ba to aiki din da aka yi bayan na gani mai mujallabi biyun nan go an bi shi to ai ma aikin wa yi wa idan eh, kai naka ke ta sabo kana ganin yanzu aka ba wanda ta cewa an yawa kullum karatu karatu karatu karatu akwai wanda ya je tare kan wace so ba hana ta zuwa kuma in ka jin da nake da shi kai mamaki ya zuga mijin ya zugo ya zugo ya ce wai me yasa yake barin matar shi kullum ita sai dai hanyar karatu karatu karatu wai kwanaki ma hajji yayi ma dan ita mahaukaciya ce wai ta dauko dubu hamsin ta kawo markarsa ya kai kara a family mijin a kanta a jijji mata a family mijin. ta ce wallahi malam ni kuma karya ma a kai man ni dai na san na taɓa ba da dubu goma amma ban ba da dubu hamsin ba ɗan talikin nan ya yaje gida ya kai ƙara wai na samu dubu hamsin na kawo mana nan markas an ziga mijina an ziga mijina kwanaki da aka je wai sai aka ce ma an je ƙara an kai limami na unguwa gaba ɗaya aka kai ƙara aka kai ƙara da aka je aka je sai aka ce wa miji to ƙara me za ka kawo ma wai da ya kai ƙara sai limamin ya ce to ai wannan ciwo ni dai mu dai an ja mana ni ma mata ta kwanan ta uku markas ko a ina muke ba da wani zari wallahi aka gaje limatin da aka je kai makara wai shi da aka je aka kai mai kara shi aka kai kara wannan aka kai kara mijinta ya je kai mai kara ce shi wallahi ya kasa garo da ba kai shi kullum karatu Allahu akbar wai yanzu an yi duniyar nan an samu wanda ake ta karatun su yi yawa saboda haka ana ana ana zargin saboda ya ce matar shi kullum karatu kullum karatu tana marka tana ta karatu sai limasin ya ce to ni ma yanzu ka kawo kuka gidan mutuwa an ce mata ya ce mata ta fara zuwa marka suke kwana wani lokaci zai su je a yi ta karatu to baya da za a yi kan tashi ta gida saboda sai tsakan dare suke gama karatu tsakan dare ba da za ta zo gida sai ta kwana ta wai sai liman ya ce to ni ma na ka kawo ƙara wuri na ni ma ta kwanan ta yau uku ni ba haka da ita ba tana ai to duk kare aka yi musu shi ne wanda shi ba da kai shi yana zuwa nan da kai shi ran da ya zawo dawa yana zuwa shi ba ran da ya zawo dawa yana shi ba ran da ya zawo dawa yana zuwa yanzu ana ga ma yanda aka kai abin ne aka ce to an kai kara wurin ne yanzu zuba zuwa wannan masifa ma inda za ta kwana ba mutum matar shi tana zuwa markaz ya zo shi ma ta kwana can bai maganta ba to shi sai ya tashi ya kai ƙara shi kuma wajen na gaba da na gaba da nan wanda zai zo ya man magana sai ce kai wanda mutumin nan ba wai iya bai magana ni ma nan da ka gani ma ta ba kwana na uku yau za ta yi da wata na ɗan. zura ta yi za ka hakuri kai hakuri kawai zai yi ba ka ji wala zabi to ko wala in ba kariya ba muna da wurin kwana ne ni ba su so so sai sai da suna da ta yi ma tana zuwa ranar juma'a wannan ran ran alhamis ta dinda wannan da shi kenan wannan ran alhamis akwai wadanda ba su da hali idan suka zo su kacin ɗakin kuma san ɗakin nan ma nan karatu ba abin da zai sa su fara ciki kenan ɗakin nan tiles mai kawai sai warwa da ba ma ta yi yasa daga ba aka sa mai tiles saboda su ne rika jin sauki tiles ne a wurin nan kan tabar ma suke kwana su baro gadon su zo su kwana kan tabar ma da su sa karatun ranar juma'a da asuba inda ba za su iya samu ba shine na sani wasu na zuwa nan su kwana cikin wancan ɗakin amma na san ba daɗi yasa suke kwana wurin ba ba yadda za su yi suna son karatun nan da asuba inda suke zaune ba za su iya tasowa su zo wurin ba suka gwammace su shiga wurin sauro ta cizon su su kwana to amma kwana uku ce kwana uku bai gama ta shigo tana warkar kuma maganin abun hanyar yanzu yanzu ma ɗin in ba da wata kaddara ba tana nan tana ji ta zo to ya za a yi ba da za ka yi kuma ita yin ma lissafi za mai uwa ce tunda ta san karata an daɗe da ita ta san karata na ita ma kanta malama ce ma to saboda haka abin nan dai mu dai tafi gashi nan saboda haka dai shine nan la min galilin, wala rayyal min galilin kuma idan zaka ce ka je kai ta kai ta karatu in dai da gaske za yi mai jin kishirwa baya koshi ko ka ji kishirwa idan ka sha ka sha ka sha an jima akwai zafin rana ne za ka yi, ka ƙara shan ruwa inda zai nuna ma haka ka kwatanta tafiya kai da wani kuma yana da goran ruwan shi mai sanyi in kun yi tafiya kun yi tafiya aka daɗe ne zai sai ya jawo goran shi da ya kurba saboda haka mai tafiya cikin rana mai jin ruwa baya koshi da ruwa to haka mai neman ilimi yake in da gaske kake ba ran da za ka koshi da shi sai da ran da aka yi ma iyaka da shi ta mutu shine na abin da yake magana kama biha ba'dul fudala da wannan ne wasu manya-manyan jigajigai suka taso min ulama'i mazhabin salafi da wannan daga cikin jigajigan magabata misalu a shaykh ibn isa wa shaykh abdurrahman bin nasir ali sa'ud sa'adi ko wannan kenan na sama alamatul qasim rahimahumullah ta'ala wa ajzala lahum al-masuba shi wannan yana maganar aikin da suka yi bihara ikhtartu Allah kun gani ko dan haka ne ni ma sai na ba Allah zabi ikhtartu Allah jalla fi waja azza wa jalla fi amali sharhi Allah ni ma na roki Allah zabi ni ma ya sani cikin wanda za su yi wannan littafi sharhi ba fa ni ma magana ba shi malamin da muke karanta Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala yujli gawamidaha wa yabruzu mahasinaha sannan muna roƙon na roki Allah Allah ya bayyana man duk wani abu da yake da rikici wajen baitocin malamin nan ba za a gane ba Allah ka bayyana mana mu gane me yake nufi suna ganewa yanzu ko so ake a gano me Ibn Qayyim yake nufi a bayyana ma mutane ba neman a gano kasawarsa ko a mai gyara ba Allah ba ya taimaki malaman masu sharhin su gano me yake nufi kuna gane magana amma ka tantance me yake nufi da yace kaza me yake nufi shi ake nema Allah ya ba mu iko mu gano gawami wa ya rizqu mahasinaha Allah ya bayyana mana a wuraren da yafi kyau wa ya ja'alaha kuji kuma sannan ya sanya wannan littafin min al da ga mai karatu ala taraf al ya sanya shi akan gefen da yake mai kyau ya dace ya samu lada kuma kai hatta yadda fi abiha ushaq al-fikri har waɗanda suke masu tunani masu son tunani su gane wa rawa wa masu bincike ma ba su dama waɗanda za su ƙara komawa su yi bincike a kai wa ya jiddu fiha imta'an ay li uquli su kokari ciki su ma dan su ba kwakwalwar su abin da za ta ji daɗi in kana neman abin da zai saka tunani ko ka ba kwakwalwar ka aikin da za ta kai sai dai kai ka gaji ka bari to shiga cikin nuniya wa saqlan wa saqlan li alhani kuma na roƙon Allah ya goge masu kwakwalwa na ce saqlan kamar kwakwalwar da ta yi tsatsa to yanzu muna roƙon Allah ta dalilin wannan Allah ya wanke masu wannan kwakwalwar tasu wa hatta tasma inna ilayha alqulubul mu'mina har ya zama zukata na mu'mine sun natsu allati tajabat li da'il haqq wal huda wanda suka ansa mai kira na gaskiya na shari'a samu wannan wa tajidu fiha zadan li muna roƙon Allah ya sa masu waɗannan zukata su samu abin da zai ƙara masu imani amin ya rabbal alamin wa nuran li da abin da zai zama masu hasken kwakwalwa ya haska masu wa inni iz aquzan ay fima ana bi ko bi sabilihi min dalika al-amal sai kuma sai ga ni kuma yanzu ga ni nan a cikin halin da nake riko ina riko ni ma nayi riko tunda na istikara akan Allah ya bani iko ni wannan aiki uqaddiru thiqla himma duk da haka ina lura da nauyin wannan aiki babba ne allati istala'tu biha wanda na tsaya na lura da shi na dauko ma kaina kuma وما min wa وفار الجهد da abinda wannan aikin yake nema na babban kokari wa da'ibul amali sannan aikin da ba da riba rana ne wannan aikin na karatun littafin nan ko sharhin aiki ne da ba da riba rana sai dai mu kai ya inda Allah ya so mai nazaran lima hawatu hadhihi al-qasida saboda la'akari da abinda wannan kasida ta tattaro min al-ara'i na ra'ayoyi daban-daban wal mazahib da kungiyoyi wannan mazhabobi daban-daban masu rikicin da na kirkin wa mashtamalar alaihi min fununil hijaj wal jadal da abinda wannan littafi ya tattaro na garorin hujjoji da gardandani akwai gardandani ana wata gardama in an yi ma sai an je an dawo ba ta iya gamuwa rana daya wa qadara aitu an yakuna hadha sharhu wa safar kuma na so a ce wannan sharhi ya zama dan takaitacce la ghayata fil basri ba za mu ce mun kai kololuwar da duk abin da muke so ba amma wala ni hayatan fi ijabi ba za mu ce kuma mun yi ɗan karamin takaita ba da ba zai biya bukata ba muna so ya zama tsakatsaki والله جعل ونكو ونبا قدرته والله جلت قدرته الله تبارك وتعالى ne wanda yake ko ai ko wallahi jallat qudratuhu Allah tabaraka wa ta'ala wanda ikon sai daukaka shine as'al shine ke roko an yakuna li ni'mal auni ya zama ya kasance man magalla da mai taimako ala ma ana bisa dalili min zalika akan abin da nake kan shi wanda zan yi akan wannan hanya wa an yashrah li sadri ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya su bude man kirjina wa yusar wa yassir li amri ya sauƙaƙe ma al'amari na innahu wahhabun na'im wa maulaha shi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake mai bada ni'ima kuma shine majibincin ta wa huwa ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da mai dogaro ma dalla da to mu mukaddima mu zo amma ba ko bismillahir rahmanir rahim muqaddamatun nazim mala mu zo amma ba ta to mu bashi haka na sai gobe نعم ya ci so eh, ya sallan wuce na gina ya mamla da ta yi magana da shi kuma rezu da aka to eh, mutan akwai eh, ɗazu na jin akwai wanda ya man bayanin rasuwan wani na manci dai amma dai akwai wanda ya gaɗe shi ya Amma an masa rasuwa ana fata Allah ya ji kalsuwar da suka rasa sannan kuma akwai eh, dattijan nan da ke zama ta wanda nake abu mala kan kamba shi bai da lafiya amma dai Allah da ikon sai ya ji sauki don a kwantar da shi asibiti ba mu sani ba ne zai kira ne daga gari suna asibitin lokacin amma ɗazu na yi magana da shi a ji sauki Allah ya sa an sallame shi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara musu lafiya wanda suka rasu kuma muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma ya kyautata kama da sarkin suna na'am to ai ka gaba mu wannan ba muna fata Allah ya ji kan sai ya sa mutanen daudawa Allah ya ba su mafita ai wannan musibin ma ba ta ma da jin daɗin ji Allah muna fata Allah ya ba su mafita mutanen daudawa dama wancan karan ina jin watannin baya ma sai da aka kore su daga garin hawa suka gugudu suka koma wurin dangin na da masani in wannan muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita su dukkan su da sauran ƴan uwan musulmai wanda suke cikin wannan ibtila'i da wannan da wani ma koma a ina suka muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita da tsarkin sunayensa muna fata Allah ya kare mu ba mu mafita daga wannan jarabawa da suka shiga ciki muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala muna maganin muna tuba zuwa ga Allah ta tabaraka wa ta'ala kan wannan musiba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba Allah ka ba mu mafita da sunayen sunayensa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين